والصلاة والسلام الأتمان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin ikonsa ya raya mu har zuwa wannan lokaci da fatan ibadu da muka gabatar a watan Ramadan Allah madaukakin sarki ya karba mana wannan kuma kwanaki da suka rage na cikin rayuwar wanda ba mu san iyakacin su ba ila ko kusa ko nesa muna ruwa Allah madaukakin sarki mana jagoranci Allah madaukakin sarki mana dace sanya mana albarka a cikin su a wannan littafi da muke ta karatu a cikin sa littafin Rabbul Malam da a'immati al a'la na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wanda muna cikin bayani akan abin da ya shafi wato nususul wa'id su ne wato ayoyi ko hadisai waɗanda suka yi magana kan da ya shafi gargadi ko tanadi na azaba ga waɗanda suka saba ma Allah maɗaukakin sarki dangane da wasu ayyuka da kuma yadda ya kamata a ɗauki irin waɗannan nasoshi ɗin idan suka zo an duba shafi na hamsin da tara karatu na ƙarshe da muka yi an yi magana kabin da ya shafi la'anar Allah ga wanda suke masu ziyartar makabarta mata da kuma eh, yanda za a ɗauki wannan hukunci ma'ana akan tabbatar da wannan la'ana ga waɗanda suka yi wannan ziyara wanda kamar yadda muka yi gabatar cewa matsala ce ta saɓani tsakanin malamai wanda wasu malamai sun sauwaka suna ganin cewa babu laifi wasu kuma suna ganin cewa eh, akwai laifi a cikin yin haka to haka nan <clears throat> matsala ta gaba mala ya sake kawo ita ma matsala ce wanda idan muka ce sai an yi la'akari da cewa kowa da kowa ya san abin da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta akan wannan matsala abu ne wanda yake ba mai yiwuwa ba kafin a tabbatar da wani hukunci Shi ne cewa hadithu ukbatu ibn amir radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la'ana Allahu alladhina ya'tuna nisaa fi mahashihinna cewa Allah madaukakin sarki ya la'anci mata ai maza waɗanda suke tarawa da matansu ba ta wajen da ake tarawa da su ba ma'ana ta bayan su wannan shi ma hadisi ne da yake magana akan la'ana hadisi ne da Imam Ahmad ya rawaito shi da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da sanadi mai kyau daga Abu Hurairah radiyallahu anhu da yake yazo da wani lafazi shine mal'unun man ata imra'atan fi duburiha ma'ana la'ananne ne wanda zai tara da mace ta bayanta haka na akwai wanda ya zo da lafazin mar'ata ha'idan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fa saddaqahu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sai kuma hadisi na gaba wannan duka misalai ne ke kawowa na abin da ya shafi irin waɗannan abubuwa na alwa'id shine حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ما زال صلى الله عليه وسلم هنا تشوى الجالب وأن زي جي يكرقو زكاكو يكاو وانا أبو وانا wato abu ne wanda yake akwai albarka ko na arziki a cikinsa wal muhtakir al ihtikar shine wato koya abu musamman kaya na abinci har sai lokacin da ya yi wahala a fito da shi domin a ƙara mishi farashi wannan shi ne ihtikar ya ce wal muktakiru mal'un wanda ya ihtikar wannan la'ananne ne to kaga wannan yana cikin abubuwa masu hatsari musamman a cikin irin wannan zamanin da muke ciki al ihtikar ne mutum ya ɗauki abin da yake na amfani ne ya ɓoye shi har sai lokacin da ya zama ya yanke sai ya fito da shi ya kuma ƙara kuɗi a kai wannan shine itikar musamman ya zama abu ne wanda yake na amfani eh, wannan kuma akwai abin da yake fita a ciki kamar misali akan samu wani nau'i na kayan abinci da zaka ga su suna da yanayinsu ma'ana yanayinsu ne a wannan lokacin su ci kasuwarsu wannan wani abu ne daban wannan ba itikar bane in gane ko kamar yanzu misali lokacin kasuwar doya yana da lokacinsa in gane ko wannan koda mutum ya ajiye saboda lokacin kasuwar ta zo ya yi amfani da shi don shi ma ya samu riba a ciki wannan ba laifi domin ba wai ya yi don tsananta ba ne amma kama wanda zai koya wake har sai lokacin azumi ya zo ya ɗaga shi in gane ko ko gero ko dai makamantansu to wannan shine ihtikar da haka abin yana komawa ga niyyar ma mai aikata abu in gane ko sannan kuma ya zama abin amfanin sa yanzu dan ka boye doya ba kuwa bane zai shiga cikin wahala tunda akwai abubuwa da yawa ba ko dan ka doya ma wannan ka ɓoye makanka ne ma'ana rayuwar mutane ba sai cika cikin kunci ba ko dan ka ɗauki barkono ka boye shi wai dan yayi tsada wannan kaga duk wannan ba zai abin nan ba ko waken zuya ko kalwa da sauransu irin abubuwa da amma abinci wanda yake sosai mutane sun dogara akan shi da rayuwarsu za ta tagayyara a lokacin da aka ɓoye shi kuma za su shiga cikin kunci wajen neman sa shi ake magana na iftikar to dai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce me mai iftikar mal'un wannan la'ananne ne duk da yake lafazin da yafi karfi yafi inganta shine hadisin muslim in gane ko eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ihtakar fa huwa khati duk wanda ya ihtikar ma'ana ya boye kaya har sai lokacin wahala shi ya fitar da shi kuma ya kara mishi kuɗi ya ce wannan khati ne in an ce shi shine wanda yake aikata laifi na saban Allah da gangan Allah ya siffanta yan wuta da cewa abincin da za su ci Allah ya ce la ya'kuluhu illa illa alkhati'un <clears throat> illa alkhati'un ay al'athimun masu saban Allah wannan shine alkhati gane ko la ya'kuluhu illa al-khati'un ba ce mukhti ba al wanda ya abakan kuskure al-khati wanda ya da gangan gane ko shine al-khati ma'ana mai saban Allah haka nan kuma mala yace hadisi ya gabata cewa at-talatatu alladhina la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim mutane guda uku ko jinsin mutane guda uku Allah bai zance da su kuma Allah bai kallon su sannan Allah bai tsarkake su kuma azaba mai radadi ta tabbata akan su waɗannan su waye ya ce wa fihim mammana a fadla ma'ihi daga cikinsu akwai wanda yana da ruwa kuma ruwan ya wadace shi yana da har abin da ya yi saura kuma a zo ya hana to wannan shi ma yana cikin waɗanda za su faɗa cikin wannan wato gargadi mai tsanani wa qalla'ana ba'i al-khamri kuma Allah ya la'anci mai siyar da kiya wa qad ba'aha ne, mutaqaddimin yace duk da yake an samu wasu da suka siyar daga magabata wa qad sahha anhu sallallahu alaihi wa sallam min ghairi wajhin annahu qala man jarra izarahu fa yala alam yanzurillahu ilayhi yawmal qiyamah cewa duk wanda ya ja tufafin shi wato a ƙasa saboda alfahari da nuna isa da tunƙaho to wannan Allah ba zai kalle shi kallo irin na rahama ba ranar tashin alkiyama ma'ana waɗannan hadisan idan ana jin su hadisai ne na wa'i wa'i shine abinda Allah ya rataya akan wanda ya aikata kaza to shin waɗannan hadisan kamar yadda ya gabata da sun zo ne za a ɗauke su a ɗaura akan duk wanda ya aikata abin ko kuma a'a akwai abin da ake la'akari da shi kamar yadda zai zo a cikin wasu za su iya ba wani fatawa su ce ai Allah ya ce a mazalla sallallahu alaihi wasallam ce ai man jarra izarahu kuyala kaga wannan zai iya kallon wannan lafazi na hadisi ya ce to shikenan ai an ce kuyala da niyyar ma'ana nuna isa ko alfahari kenan in za a koma mafhumin hadisin ya nuna cewa wanda bai yi shi kuyala ba bai shiga ciki ba ko to shin anan ne za a zo a ce to shin hadisin haka yake nufi yana da mafhumin za a iya kafa hujja da shi ko kuma a duk wanda yayi jarrin kaudin sawa'un yayi da wannan ko bai yi? saboda wannan kila zai iya zama wani abu ne da yake nuna cewa mafi yawancin waɗanda suke jan tufafin nasu suna jan shi ne akan kuyala dan nuna isani da haka zai zama ya fito ne makharajal ghalib da haka wannan ba la'akari da mafominsa duk abin da ya zama ya fito mafita ce ta mafi rinjayen abu ba a cewa kuma yana da mafom gane ko akwai misalan shi da yawa daga ciki Allah ya ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum ma'ana rabiba ita ce abona Allah ya haramta mutum ya aure ma'ana abuwa matukar ya tare da uwarta gani ko ce min lati da haltun bihinna fa in lam da dakhaltum bihinna juna ha alaifu to haka a ka'ida anan ne mafi yawancin mata idan suna da 'ya'ya'ya suka yi wani aure suka ɗauki yayan su tafi da su haka wannan ya fita ne makharajal ghali akan mafi rijayi akai hukunci in gane ko bai nuna cewa kuma in ba a gidan shi take ba a wani gida take zai iya aurenta in gane ko ba ya nuna cewa dan tana wani gida ba wai sharadin dole sai a gidan shi ba saboda mafi rijayi suna zuwa da su ne gidan mazajen na baya an gane ko to haka wannan ya fita ne makharaj na al-ghalib to haka nan ku yala. kana iya bashi fasaran cewa kharaja makharajan ghalib domin mafi rinjaye wanda zai ja tufafin shi a ƙasa dan ya nuna ya kai ne ya isa ne wa qala yace thalathatu la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihim yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim al-musbilu izarahu farko wanda yake jan izar dinsa ma'ana shine farjalli wal mannan da kuma wanda yake mai gori shine al-mannan wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib da kuma wanda yake ma'ana cinikin abin saidawansa da rantsuwa ta ƙarya yayi rantsuwa akan ƙarya alhalin ba haka ya sai abin ba to yace ma'a anna ta'ifatan min al fuqaha yaquluna innal jarra wal isbala lil khuyala'i makruhun ghairu muharram kaga wasu su ce wasu malamai su ce ai eh, jan tufafi a ƙasa sai su ce ai ba wai haramun bane amma dai makaruhi ne ma'ana kar hanci ne cewa barin shi ya fi aikata shi to kaga wanda aka bashi wannan fatawar ya je aiki da wannan hadisin ba za ka sashi cikin wannan la'anar ba saboda saboda fatawa aka bashi in gane ko fatawa aka bashi duk da yake an an koma ɗaya ɓangaren na fatawar kuma wanda yake nuna hukuncin haramci ne ya fi ƙarfi saboda dalilai da yawa da za su iya zuwa su nuna haramci ne kaman hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma asfala min al-ka'bayn fa huwa finna. an duk abin da ya wuce idan sawu yana wuta kaga kenan yana nuna sawa'un khuyala ko ba khuyala ba in dai ya wuce idan sawu to yace yana wuta haka nan kuma aikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Umar radiyallahu anhu yana yana jinya wasu samari suka shigo gaishe shi yaga ɗayan ya sake tufafin shi har sun juya za su fita a ranar da zai zo yake cewa kai wannan daga tufafin ka mana kaga kenan inda a ce dan kuyala ne kawai Umar ba zai hana wannan ba yace daga tufafin ka fa innahu atqa li rabbika wa anqa li thawbika domin yafi sa ka ka ji tsoron Allah sannan kuma ya fi tsaftace ma tufafin ma ba za ka bata shi to kaga kina ko wasu abubuwa da suke nuna cewa lallai maganan hancin cewa makaruhi ne mu zai dauka bai mata so ba fatawa ce wacce take mai rauni to amma dai abin da aka yi shine in an ce wa'id ne shin wannan la'anar zaka daura shi akan wanda shi aka bashi na wannan fatawa ko ba za ta hau kan shi ba shi yanzu mai bin fatawa ne kaga kenan mai bin fatawa wannan abin ba zai hau kansa ba saboda zai hau kan wanda ya bashi fatawa ne amma shi wanda aka bashi fatawa yana aiki ne akan cewa shi bai sani ba abin da aka gaya masa shi ya dauka in gane ko saboda haka wannan shine ake magana akan waɗannan hadisai na wa'id wa kadhalika qawluhu sallallahu alaihi wa sallama haka nan fadin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama la'ana Allahu al wal mawsula ko al-mustawsila Allah ya la'anci wacce take ƙarin gashi da wacce ake mata ƙarin gashi wa huwa min asahhil ahadith kuma yana daga cikin mafi ingancin hadisi domin Bukhari da Muslim sun fitar da shi haka na ashabu sunan an samu wanda suka fitar da wannan hadisin gane ko to amma duk da haka malai yace wa fi waslil sha'ri khilafun ma'ruf akwai sabani wanda yake fitacce a wajen malamai na sadar da gashi ne wa za su ce to kila akwai waɗanda zaka samu kila matsala ne da su akai ma'ana macen da take da rashin lafiya gashin ta yana karyewa za ta iya daure shi da wani gashi saboda ta zaunar da wannan shi ma wannan ya shiga cikin wasl ko bai shiga ba kamar yadda ake kitsan zare mafi yawancin ka mace tana kitsan zare tana gudun karyewan gashin ta in gane ko ko kuma zuban shi kuma shi gashi a wajen mace abu ne wanda yake na ado ba ta so ta rabu da shi haka ne ko a yanzu ba abin ba abin sha'awa bane ka ga mace ba ba gashi akan ta <laughs> amma namiji ba dan kaga ba gashi akan namiji wannan ba zai sa ka ji wani damuwa ba amma mace ba saboda haka kaga anan wajen wasu sha'ar din shin ya shafi kowane irin dori ne ko kuma akwai wani dori na musamman ko kuma wasu ce a'a sai abin da aka yi ƙari da shi ya zama ba gashin mutum bane misali gashin wata dabba ne ko kuma a'a an yi haka ne saboda a yi yaudara in gane ko wasu kan yi yaudara don wani kila gashin ne zai zai ɗauki tunaninsa ya dinga ganin shi ne yake jan hankalin shi akan ya gama cece mai gashi sai in ya je duba sai ga babu gashi an gane ko saboda haka yace akwai sabani tsakanin malamai to kagan akwai sabani kuwa ashe wannan la'anar ba za ta zama mai gangamewa gaba ɗaya ba in gane ko za a duba a gani cewa to idan wanda suke masu uzuri ne aka sa dan daddaure kan da wani abu kila zai iya sa ya zauna su fita a cikin wannan la'anar ba za su shiga ba da da yake wannan sai an samu dalili mai ƙarfi da zai keɓance haka in gane ko saboda la'anar ta zo ne a lafazi wanda yake mai gangamewa to cire wasu masu abin nan masu uzuri da ba za su shiga ciki ba sai an samu dalili mai ƙarfi ya ce wa kazalika qauluhu sallallahu alaihi wa sallama ya ladhi yashrabu fi aniyati inna fiddati inma yujarjiru fi batnihi nar jahannam cewa duk wanda yake sha shan abin sha a cikin moda ta azurfa ko ta zinari kenan wannan yana kwankwada wutar jahannama ne a cikinsa kaga wannan wa'id ne ma'ana wani gargadi ne wani tanadi ne na azaba yace amma duk da haka wa minal ulama man lam yuharrim zalika wasu suna ganin haramcin da yazo akan haka inna ma huwa alal karaha sai su ce haramci ne na na karhanci ba na haramci ba amma ka tantance cewa wannan haramci ne na karhanci wannan kuma ba na karhanci bane yana bukatan sai ka samu dalilin da zai tabbatar da haka kuma ko da a ce hani ne na karhanci din ai ba an ce ana so mutum ya aikata makaruhi bane domin shi kanshi makaruhi din al-aslu a cikin sa shine tarkuhu afdalu min fi'lihi ko shine ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu wanda ya aikata bai da laifi wanda kuma ya bashi yana da lada to me ya fi a cikinsa barinsa saboda neman lada dai ya fi ka zauna ba komai haka ne ko to wannan mala yana ta kawo mana hanyoyi na yadda za a iya gane cewa shi wa'id in yazo, zo ba ana mishi hukunci kai tsaye ba wani lokacin za ka iya ba mutum uzuri ko da ba za ka gan kawai ka ce to ai wani tun ka aikata kaza to shi kenan wa'id din nan ya hau kanka ba domin wannan shi kai wasu mutane zuwa ga halaka kaman wanda suke ra'ayi na khawarij sai ka yi ƙaramin laifi sai su ce ya fitar da kai a addinin musulunci da haka sai a halatta jininka gane ko kamar yadda irin waɗannan da suka fice a cikin al'umma masu ra'ayin boko haram suka yi ta kafirtar da musulmi duk akai irin wannan ma'ana suna zuwa wato ayoyi na wa'id ko hadisai na wa'id sai su daura akan mu'mini kamar yadda Abdullahi dan Umar ya yace ha'ula'i qaumun amidu ila nususil wa'id faj'aluha fil mu'minin mutum zai dauko ayoyi na wa'idi kawai sai ya yaba ma mu'minai akan su misali mutum yana iya daukan cewa wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wannan wa'id ne duk wanda bai hukunci da abin da Allah ba shi ya saukar ba to wannan yana cikin kafirai to shikenan sai sai ya kalli dukkanin mu'minai misali da musulmai misali na kasar nan zai ce ai ba sa hukunci da abin da Allah ya saukar saboda me saboda suna ƙarƙashin ƙasar da take hukunci da ba dokar Allah ba haka kaga ya kalli wannan ma'ana wa'id din ya shafi kowa da kowa ne gane ko don haka sai ya musu hukunci na bai ɗaya. natijar sakamakon sai ya zama to shi nan kafirci ya hau kansu don haka jinin ku ya halatta haka dan ka zo kana sallah a masallaci shi baya la'akari da wannan sallar zai iya kashe mutum a cikin masallaci zai iya kashe mahaifinsa don yana ganin cewa jinin shi ya halatta saboda mai yana ƙarƙashin ƙasa wacce take ba ta aiki da dokar Allah to kaga wa'id ba a masa wannan kallo ma'ana ko da an samu ayoyin wa'id aka iya samu wani zai iya fita a ciki ta iya yiwuwa yana yana yana aikata wannan abin in ma ya zama akwai wata shubuha da ta sa yake aikata abu ila shi yana da wata fahimta a kan wannan abin ko kuma yana aikatawa akan jahilci ko kuma yana aikatawa akan kuskure to shi ma wa'id din zai hau kansa kaga bai kamata ya hau kansa ba sai ya yace asabi wa abu na bakwai annal mujiba lil umumi qa'im cewa idan aka ce wa'id ya zo to sai an tabbatar da cewa abin da zai zama ya tattara kowa da kowa ya samu والمعارض والمعارض المذكور لا يصلح أن يكون معارضا كما za a tunkuɗe wannan din bai kai ya tunkude shi ba kamar misali a samu wa'id din yazo kuma wa'id din mai gangamewa ne sai wani yazo ya ce to zai cira wani da wani da wani a cikin wa'id din amma abin da yazo da shi na dalili bai da karfin abin da ya tabbatar da hukunci. to kaga ba za a yi la'akari da wannan ba in gane ko ba za a yi la'akari da wannan ba li'anna gayatahu an yuqala hamalahu ala suwaril wifaqi wal khilaf domin mafi kurewarsa a ce za a dauki wannan hukunci akan surori da suka zo ko na sabani ko kuma na daidaituwa wannan yastalzimu dukhulu ba'dhi man la yastahiqqu al-la'na fi, domin kace zaka yi hukunci gaba daya to wani wanda bai cancanci la'anar ba ma zaka jefa shi a ciki zai iya fadawa ciki in gane ko fayuqalu mala yace idza kana za a ce mashi. idza kana takhsisu ala khilafil asl haka duk ana magana ne yana da kyau mu fahimci wannan matsala da shine a samu abin da yake umum ne a samu abin da yake muhassis ne ma'ana idan aka samu abin da yake am ne dalili ne wanda yake mai gangarewa to dole ya zama in kana so ka cire wani abu a cikinsa a cikin wannan abin da ya zo mai gangamewa sai ka zo da muhassis wanda yake mai ƙarfi wanda zai iya cire wasu a ciki in gane ko saboda haka kaga kenan dole sai mun san menene lafazi am wanda yana da surori daban-daban zaka yi samun lafazi mai gangamewa ne kuma ana nufin gangamewa da shi al'am alladhi urida bihi al'umum am ne wanda yake shi kuma a matsayin shi am ne baya baya abin nan akwai kuma am da zai zama uri da bihi alkhas zai zo lafazi ne mai gangamewa amma wasu mutane ake nufi banda wasu an gane ko Allah madaukakin sarki ya ce وقاتلوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وقتلوهم haythu ثقفتموهم duk inda kuka gansu ku kashe su ana nufin kowane kafiri wannan kaga am ne amma urida bihi alkhas ana nufin wasu mutane su ne waɗanda suka yaƙi kuma suka nuna su da su ga Allah amma wanda ba su yi ba ba sa shiga cikin wannan wata yi ya ce ma to ina dalilinka ina muhassis ɗinka sai ka ce la yanhakumul lahu an ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an wa tuqsitu ilayhi wannan shine muhassis ɗin da zai keɓance waɗancan da haka wancan hukuncin da ya zo duk inda kuka gansu ka kashe su ba ana nufin kowane kafiri ba dan zai iya ce ma to ina mukhassis ɗinka yana ce to mukhassis ɗinka yana na aya koma wacce ayar kuma kaga sura ce madaniya sura ce madaniya da haka mai hukunci ce in kuma ka zo ka ce an shafa wancan hukuncin to sai ka kawo dalilin ɗauke sa da shafe shi to rashin sanin irin waɗannan abubuwan shi yake jefa mutane wani lokacin su auka su yi wata fatawa da bata dace ko su yi hukuncin da bai dace ba shi yasa mala ce idan har aka tabbatar da wannan sai a ce idza kana taksis ala khilaf al idan taksis din ya saba ma asalin ka'ida fa takthiruhu ala khilaf al dan haka ka shigar da kowa da kowa ma ya saba ma ka'ida fa yustatna min hadha al-umum man kana ma'zuran bi jahl dan haka koda umum din ya zo wanda yake da uzuri na jahilci bai san abin ba ya aikata me za ka masa sai ka ba shi uzuri sai ka cire shi a ciki yanzu kamar misali eh, mutumin da ya zo ya tsuguna ya fitsari a masallaci din me hukuncinsa in ba don jahilci ba inda da gangan ne ya tsuguna ya me sa. ya saba ma Allah za a iya masa hukuba ta ta'azi amma wannan mutumin da ya zo ya yin mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa ya sa a mushi hukuma ya tsangwame shi a kiran shi saboda me azarahu bi jahli ya samu uzuri na jahilci saka koda an ce an hana sa kazanta a masallaci duk wanda ya sa kazanta a masallaci ga hukuncinsa to shi wannan mutumin ya fita saboda me li jahalihi saboda jahilcinsa bai san hukuncin ba in gane ko bai san hukuncin ba kamar misali mutumin da mutumin da ya je tara da iyalin shi a cikin nahari ramadan ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ce wa qa'atu ahli fi nahari ramadan ya ce halaktu na halaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma za fa Allah me kai da har ka halaka kenan ya cire shi a cikin ku? saboda me ya bashi uzuri har saboda rashin sanin da abin da yake sau haka ana samun am ya zo amma za ka iya cire wasu mutane da wasu dalilai saboda haka jahilci abu ne da zaka iya cire mutum a cikin ya aikata abu akan rashin sani kamar misali da Aliyu ibn hatim radiyallahu anhu eh, aka ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr shi zare guda biyu ya samu da baki da fari yayi ta cin abinci sai can in ya ci abinci sai ya daga zaran fari da baki to duhu ne ba irin zamanin mu ba in idan shi bai nuna mishi ba sai ya sa karkashin fidan shi sai ya ci gaba da cin abinci har sai daga gari ya waye ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ga abin da ne manzo Allah bai ce abin da kai kai sako babba ba saboda me saboda bai sani ba sai da har aka gaya masa ya ce ai ba haka Allah yake nufi ba ai ba wai ana nufin tsuran zare na gaske ba ana nufin hasken alfujir da duhun Shi ne khaytul aswad da kuma khaytul adiyam kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce karama azumin ba kaga yana da uzuri saboda yayi haka akan mene akan rashin sani saboda haka kaga mala yace ah, za a iya istithna'i sai a cire wani daga umum din la'ana man kana ma'duran bi jahli wanda yake da uzuri na jahilci rashin sani in gane ko au ijtihad ko kuma a'a shi ijtihadin shi da ya tashi yazo ya ga wannan mas'ala din sai ce shi a irin bincikensa ya gane cewa abu kaza ba halal bane ko kuma ya gane cewa abu kaza ba haramun bane sai ya ci gaba da daukan shi a matsayin mene a matsayin halacci har sai da wani abu ya zo ya bayyana masa ba haka bane kaga wannan zaka bashi uzuri akan yayi ijtihadin kuskure kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bada wannan cewa idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajr saboda haka yana da uzuri na wannan ijtihadin da yake Zaka aka matsala ce aka yi saɓani shi a irin ice hadinsa ga abin da yake ganin daidai ne a matsala kuma shi haka har a iyaka fahimtar shi abin da ya sani kenan sai can bayan wani lokaci aka zo a ce ai abin da kai ba haka bane akwai wani dalili da ya warware shi to za ka ce a wannan lokacin da yake kan wannan fatawar da yake aiki yana laifi a bai laifi saboda saboda yi kuskure akan yi shi ya sa Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi suka yi a kan. yin sallar da asar kafin a kai bani ƙuraiza ko bayan a kai bani ƙuraiza bai ce waɗannan kun yi daidai waɗannan kun yi kuskure ba saboda dukkan su mujtahidu ne ko lokacin da aka gama gazwatul ahzab bayan Allah ya tarwata waɗannan kafirai sai aka ce ai akwai wasu sauran makiya sune bani ƙuraiza to manzo sallallahu alaihi wasallam ana dawowa yace la yusalliyanna ahadun minkum illa fi bani ƙuraiza la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi bani quraiza kada dayan ku ya kuskure yi sallar la'asar sai a bani quraiza to me me wannan zance yake nuna kuma sallar za riske su a hanya to da suka zo daidai kan hanya sai suka tsaya sallar la'asar ta zo kuma ga abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu suka ce to ai yanzu dole umarnin Allah sallallahu alaihi wasallam za su bi sai sun je bani quraiza nan su yi sallah wasu suka ce a'a ai maganarsa tana nufin su yi gaggawa ne su riski dai wannan wajen don haka suka tsaya suka yi sallah a hanya kaga kenan me ya kai su suka yi sallar a hanya ijtihad fahimtar su ne to da manzo Allah sallallahu alaihi ya iso aka ce mishi ai ga waɗannan sun yi kaza ga waɗannan sun yi kaza yace ce su sun yi daidai uzurin me ya ba su ijtihad haka in mutum ya yi ijtihadi yana da uzuri ko da a ce abin da ya aikata din ba haka ya kamata ya aikata ba za ka mishi hukunci akan cewa abu kaza ya hau kansa ba saboda me za ka mishi uzuri ijtihadi to yace au taqlid wanda shine halin cikin mu da yawa ko ne taqlid A taqlid asali shine rataya mutum ya rataye takwabi sai a ce kallada sai a taqlid amma asali abin da ake nufi da taqlidi a shari'a shine ka dinga bibiya gane ko ma'ana duk abin da aka gaya ma sai ka yi shi ba tare da ka san menene a cikinsa ba kamar yanzu sai na zo misali na samu sallar magariba raka'a ɗaya ta ƙarshe tare da liman sai na tashi zan cika amma ban san ya zan yi na cika yace akramaka Allah ya zan cika sallata na samu a karshe tare da ni ya zan cika sallah shi kuma akramaka Allah sai yace to in ka tashi raka a ta biyun nan sai ka yi karatun Fatiha da sura a bayyane sai ka zauna Raka a ta uku sai ka yi karatu a asirce sai ka zauna sai ka yi sallama ya sai ci gaba da aiki da wannan fatawar sai wani sai ce ai ba haka bane a shi wannan da aka bashi wannan fatawar bai ce malam me dalilin ka ba me yasa ka ce nayi kaza ba duk bai faɗa ba shi dai yana bi ne in gane ko saboda haka wannan shi ma uzuri ne dan haka uzuri ne na an bashi fatawa saboda haka laifin ba wai yana kansa bane yana kan wanda ya bashi fatawa din haka in ka samu muqallidi yana abu ba za ka mishi hukunci ba da haka sai ka zo ka samu mutum shi a sallar shi gaba daya sake hannu yake ce malam kai fa wannan sallar taka ba kai ba a shi zaka bashi uzurin mene muqallid ne yana bin wani muqallid ne saboda haka ba shi zaka zarga ba zaka zargi me wanda ya bashi wannan fatuwar zaka dauka amma shi ba ruwan shi shi a wajen shi a wajen Allah madaukakin sarki sallar shi tayi saboda me saboda an gaya masa ne aka ce gashi kuma yayi shi yasa da aka zo zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum da yake da yaro sai yaron yaje yaje yana yana aikin leburanci a wajen wani wani mutum kuma wani mutum mai dukiya yaron yaje yana leburanci shikenan yana cikin leburanci har dai ya auka cikin saban Allah ya yaje yayi zina da matar mai gidansa da ya je sai ya yi tambaya ya tambayi wasu da yake ganin masana ne sai suka ce mishi ai abin da a yi shi wannan ya yi zina da matar ma'ana za a ba da abin nan eh, tumakai ne guda ta shi kenan matar kuma ba kuma an yaka shi kenan an wanye an gama ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da maganar ta zo gare shi ya ce a'a ai wannan tunkiyoyin naka naka ne game yadda su yaron za a mashi bulala tamanin ita kuma matar za a zane za a za a jefe ta kaga da da ya bada awakan aka ce a dawo masa da shi kaga shi yanzu yana da laifi a cikin abin da yi bai da laifi saboda me saboda shi muqallid ne an daura shi ne aka ce kai shi yasa ba za a zarge shi cewa me yasa ya dauke awakai guda 100 ya bayar saboda kar a mayar shi ba za a zarge shi akan wannan ba saboda fatawar da aka ba shi kenan aka daura shi akai to kaga muna fahimtar irin waɗannan matsalolin sabanin mu zai sauki kuma fahimtar junan mu za ta kusanta da haka dan naga wani yana wani abu eh zan iya cewa wani ya kake kaza to shi wannan aka aka gaya to ya ce ma haka aka gaya ma shi fatawar da aka bashi kenan to ni akan wannan fatawar ke tafiya to shi kenan fatawar shi kenan ce to ni kuma fatawa ta ina ganin ba haka bane amma ka zo mu dan tattauna in baka da kana da wani dalili ce ni ban dalili haka aka ce kuma haka nake yi to kaga wannan muqallid ne haka kana iya ba mutum uzuri dan haka in yazo yayi sallar a haka idan kai baka ganin cewa a sake hannu yazo ya sake hannu yayi sallar to kai ba za ka mishi hukuncin sallar shi ta cika ba saboda me saboda shi yayi haka ne akan haka aka gaya masa amma inda a ce yana da dalili mai karfi yayi watsi da dalili ya nuna bai samu ba to anan ne zaka ce to sallarka akwai gyara a ciki an gane ko Ya ce ma'a annal hukuma shamilun ligailin ma’azoni duk da cewa in za ka yi magana a kan hukuncin gaba ɗaya, ya shafi mai uzuri da mara uzuri to amma an ka zo za ka iya cire mai uzuri kama huwa shamilun suwa da wifaq kamar yadda kuma yana shafan wato surorin da aka yi ittifaƙi a kansu, fa inna hadha taksisu a kallu fa yakunu aula Don haka sai ya zama taksis ɗin da shi za a yi aiki an gane ko haka akan da kenan a wajen taksisi dole sai kayi la'akari da abubuwa da yawa wajen keɓance abu don kar mutum ya zo ya ce taksisi dole sai da nassi za a yi taksisi ya eh, akwai taksis ɗin da ake yin shi da nassi Allah maɗaukakin sarki ya ce ah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru thalathata quru ma'ana waɗanda aka sake su za su yi jinkiri na talata ta kuro ga wannan am ne ya shafi duk wacce aka saka sawa'un ƙarama eh, ce ko babba ce ko ta san kwanakin al'adanta ko ba ta san kwanakin al'adanta ba ko amma da Allah maɗaukakin sarki ya tashi keɓance wasu da aya sai ya keɓance wasu ce wallahi ya isna minal mahid min nisaikum in yi irtabtum fa iddatuhunna salafatu shi ma quru ne mene ashkur to kaga an cire su a cikin waɗancan. wannan yanzu ƙur'ani ne ke tafsis da aya ta qur'ani haka ka iya yin tafsisi aya ta ƙur'ani ta zo ta yi tafsis ta cire wasu sannan kuma hadisi sunna tana iya zuwa ta yi tafsisin ƙur'ani. ma'ana hukunci na ƙur'ani zai iya zuwa ne gangamewa ne ya shafi kowa da kowa amma sai a samu kuma dalili na sunna sai ya zo ya kimanta wasu gane ko misali eh, yusikum Allahu fi auladikum lizzakari mislu hadhihi al-unsayn Allah yace Allah yana muku wasiki a cikin ƴaƴayen zaka ƴaƴayen nan maza mata ƙanana manya musulmai kafirai ƴaƴan annabawa da ƴaƴan wanda ba annabawa duk sun shiga cikin auladikum dan kira ne na kowa da kowa ko to amma an zo an cire wasu a cikin waɗannan ƴaƴan aka ce su ba za su ci gado ba me ya cire su sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yarsul muslimul kafira wala al kafirul kaga kenan duk dan da yake kafiri ne ya fita a can ba zai zo ya ce ai ni ma da ne sai na ci gado ba haka nan kuma ƴaƴan annabawa an cire su a ciki dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma'ashirul anbiya la nuran ma taraknahu sadaqa kenan ƴaƴan annabi sun fita cikin wannan haka nan dan da ya kashe babansa dan ya ci gado shi ma za a cire shi la yarisul qatilu shay din meye ya cire su sunna ce ta yi tafsirin su ta cire su haka nan ana iya samun tafsisi da ijma'i ijma'in malamai yayi tafsirin umum na qur'ani wannan ittifaqa ana samun sa inda ake da sabani shine ayi tafsisi bil qiyas saboda kiyas, wasu suna ganin cewa dalili ne da bai kai waɗancan guda ukun ƙarfi ba an gane ko bai kai waɗancan guda ukun ƙarfi ba misali da muka yi na tafsisi da suna akwai misalai da yawa kamar alal misali da Allah madaukakin sarki ya ce ah, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wanda aka ce Allah ya ce wa uhilla lakum ma wara'a zalik duk abin da bai shigo cikin waɗannan ba Allah ya halatta mu su waye waɗanda suka shigo cikin ummahatukum banatukum akhawatukum ammatukum ko sai kuma khalatukum banatul akhi banatul ukhti ummahatukum allati arda'anakum akhawatukum min ar-rida'a ummahatu nisa'ikum raba'ibukum ko sannan kuma abna eh, ne ihinna eh ne kuma wa yawa da ƴaƴan mata ƴaƴan wannan su ne ina kanwar baban mutum take da kanwar babar matashi shi suna cikin nan ba sa cikin sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce la tujma'ul mar'atu la tunkahul mar'atu ala ammatiha wala ala khalatiha to yanzu waye ya cire waɗannan sunna ce ta cire su wannan taksis ne to kaga duk wanda zai dinga fatawa dole sai ya dinga akali da irin waɗannan mabadi ba na abubuwan su suke kawo ake shiga cikin sabani wanda bai san su bai zai zo ya ce a'a ai wance tunda dai ka aure ta to waccan kaman anwa ce a wajen babata kowaye zaka iya hada su tunda bata shigo aya ba zai ka ce a'a hadisi ya ci da su sai ka ce sunna ta zo ta ci da su bai sunna wannan dan wani zai zo ya ce ai tunda an ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum ko duk abin da bai shigo cikin wannan ba an cire to shi kenan sai mu ce mishi mutum zai yi auren kakashi zai iya to amma tana ciki me ya cire ta ijima'i saboda ijima'i cewa duk mace da take da aihuwa a kanta da wacce ta bi ta har zuwa sama sama sama ta haramta a gare daga uwa ginin uwa Ijima'an kenan mutum ba zai auri wacce take uwar mahaifiyarsa ba ne an gane ko so irin waɗannan abubuwa ɗin dole sai mutum yana la'akari da su kaga dai ba a ce ai wajen datukun ba ba ce da kakanninku mata ba kuma ba sa aya to wanka ce za ka ce wa uhilla lakum ma wara a zaliku to haga duk abin da bai shigo ciki ba ka ce ka halatta shi to ba zai shiga ba da haka dole sai ka koma ka binciki sunna ka binciki ijma'i ka iyasi da sauransu to a wajen kiyasi ne malamai suke da dan sabani wasu ce a'a za a iya tafsisi da kiyasi ko ba za a iya yi da shi ba in gane ko amma sun tabbatar da cewa ana yin tafsisi da kiyasi shine kamar misali a cikin hukuncin zina Allah madaukakin sarki yace azaniyatu wa zani fajlidu kullu wahidin minhuma atajalla bula da ɗaya ko bayi waɗanda suke mata ko bayi mata Allah ya ce fa'iza ufsinna fa'alaihinna nisfu ma'alal mufsanati min al'adab idan mace ta yi zina ita baiwa ce za a mata rabin haddi ne na wacce take cikakkiyar ya Allah ya ce fa'alaihinna nisfu ma'alal mufsanati to bawa ba shi ne za masa eh shi ma rabi za a masa a wani dalili ina dalilin da za a mashi rabi ƙiyas sai a yi ƙiyasin shi a kan baiwa mace faru wannan taksis ne bin ƙiyas an cire shi a cikin wancan daren da ƙiyasi a kan baiwa mace shi an batan shi kwata-kwata bai zo ba ‘yar uwar shi ce wacce take tare da shi baiwa aka ce fa'alaihinna da Allah bai ce fa'alaihin ba cewa fa'alaihinna nisfu ma'alal mufsanati min al'azab fa in ataina bi fahishati ana maganan mata ne ba ai maganan maza kwata kwata ba to sai a dauki ita wannan macen sai a ce to ai sai a kiyasin ta tunda shi ma bawa ne shi ma sai a mishi bulala 50 ba za a mishi cikan abin nan ba wannan abin nan ne bai kiyas an yi kiyasin bawa akan baiwa wajen daidaita su a cikin haƙƙi to irin waɗannan abubuwa ɗin wajen zartar da hukunci dole su ake da akari da su an gane ko to malam ya ce fa inna hadha takhsis aqal fa yakunu aula za mu tashi na takwas athami har yanzu ma da yana maganar cewa in an samu wa'id ma'ana wani abu da na nasi ko hadisi ko aya da ya zo yi magana akan wani abu wanda yake mai gangamewa ne ma'ana yana maganar abubuwan da za su cire wannan gangamewa da haka ba kawai daga an zo an ce ai abu kaza kaza ne kawai shikenan sai ka ci ya shafi kowa da kowa ba wasu suna iya fita in gane ko wasu suna iya fita a cikin sa wasu kuma za su shiga ciki wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh